Masu saurare Assalamu alaikum Abdulrahman Gamba Ahmad ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirin jin ra'ayoyin ku masu saurare na wannan rana. To kamar yadda kuka ji a labaran duniya tsohon shahararren dan kwallon kafa ambasada George Maniwe ya lashe kujerar shugabancin Liberia bayan ya doke mataimakin shugaban kasa Joseph Boakai a zaben da aka gudanar mai cike da tarihi. masu sanya ido na kasashen duniya sun yaba da yadda zaben ya gudana cikin kwanciyar hankali ba tare da samun yamutsi ba ana sa ran rantsar da george a ranar 22 ga wannan wata na janairu to ko wadanne kalubale ke gaban tsohon dan ƙwallon kafar a game da wannan ne shirin na yau zai baiwa ku masu saurare damar tofa albarkacin bakin ku ko menene ra'ayoyinku a kai bari mu fara da malami na farko Assalamu alaikum Radio Faransa International. sunana awal hudu daga cikin garin bukur jihar plateau nigeria hakika wannan zaɓe da ya gudana a ƙasar ta liberia to aka yi shi kuma lafiya aka kare lafiya to wannan abun farin ciki ne kuma muna taya su murna da fatan shugaba zaɓaɓɓe na ƙasar ta liberia zai cika wa 'yan kasan alkawarin da ya musu suka zaɓe shi ya inganta rayuwar 'yan ƙasa. Menene babban kalubalen da kake ganin yake gabansa? Babban ƙalubalen da yake gabansa shine zai haɗa kan 'yan ƙasa domin da 'yan adawa da abubuwan da ke faruwa cikin ƙasar ta Liberia ya haɗa kansu ya jawo kansu a tafi tare kar ya ware wasu dan ba su ba sa cikin jam'iyyarsa. shine kalubalen da yake gabansa yanzu haka ƙara musu zaman lafiya kuma mu na afirka su yi koyi da wannan ƙasa ta liberia inda suka gudanar da zaɓe lafiya aka kare lafiya a suna na awal hudu daga cikin garin ukur jihar plateau nigeria a ku tashi lafiya radio faransa international mai magana mai lambu mai asuna daga karofi a lafiyar jihar nasarawa to da farko ina ainihin al'ummar liberia farin ciki da ainihin samun jazuwaya akan matsayin shugaban kasar su Allah ubangiji ya sa ya cire musu kitse a wuta ya kuma musu adalci daidan gwargwado bayan haka ina kira ga ainihin gwamnatin jarwaya su yi kokari dan Allah da ne matasa a samu musu aikin yi musamman abin da ya shafi ainihin sana'a da tattalin arziki da ainihin makaranta a yi kokari saboda matasa gaskiya su ne ainihin kinkikin ainihin wannan ainihin gwamnati na ainihin ainihin Liberia. Amma ya kake ganin ya kamata ya tafiyar da wato bangaren jam'iyyun adawa? al'amuran da ya kamata tafiyar da ainihin bangaren jami'in adawa ya yi kokari ya ja su ainihin tafiyar da zai yi ainihin cikin wannan mulki domin a samu ainihin tafiya tare. Rufa'i ta kan zariya daga jihar Nasarawa tarayyar Najeriya. To Malam Rufa'i wani kalubale ne ke gaban Jojuwe da aka zaba a matsayin sabon shugaban Liberia? To lallai kalubale da yake gaban shugaban kasar Liberia Jojuwe na gaskiya ya cancanta a ce ya tsaya tsayin daka ya duba duk al'amarin da ya shafi kasar Liberia ya ga ya shawo kan matsalar gashi sun suna fuskantar matsalar tattalin arziki to ya cancanta a ce ya tsaya ya dubo abin da yake faruwa a bangaren tattalin arziki su kuma ya tsaya ya yi ma mm, Liberia tsakanin ki da Allah ayyuka da ya dace suna na rufa kan zaria daga jihar Nasarawa a tarayyar Najeriya tashi lafiya Abdulrahman Gambo Ahmed to madalla rufa kai ma ka huta lafiya sashen Hausa Radio Faransa International kuna tare da mataimakin shugaban kungiyar muryar nasara Habibu Magajin Rafin Zanon Lafiyan Bare-bare. To Malam Habibu an zaɓi Jojuwe a matsayin sabon shugaban Liberia me kake ganin ya kamata ya fara mayar da hankali a kai? Ya yi ƙoƙarin haɗa kan ƙasa saboda wa'yansu suna masana suna ce ba shi da kwarewa na siyasa ba to zai amfani da wannan damai haɗa kan talakawa. To baka ganin caccakar da ake masa cewa bashi da kwarewa hakan zai iya kawo masa na kasu? Eh haka zai kawo mishi na kasu amma abin da zai yi shine zai duba kwararru dole ne a ƙasa akwai kwararru zai amfani da ainihin basiran da Allah miki ya duba kwararru zama su ne suna tare da shi to idan ya dauke wayannan su za su taimaka miki Assalamu alaikum sashen Hausa gidan Radio Faransa Suna na yi nusa Tanko daga Bani in baka Kasar Liberia ta taka rawar gani idan muka kwatanta da yakin basassan da ta samu na wancan lokaci to hakikalin gaskiya wannan zaɓe da aka yi to abin a yaba ne an yi zaɓe lafiya kuma an kare lafiya. Yunusa kana ganin kenan wato yanzu Liberia ta zama jigo da ya kamata ma a yi koyi da ita a kasashen Afirka? kwarai da gaske abraman gambo gaskiya wannan kasa ta cincinci yabo idan muka kwatanta da irin halin da suka hito can to yana da kyau a ce eh wasu kasashen afirka waɗanda ke ganin hakikanin gaskiya ana kira demokuraɗiyya ta kafu a kasashen na afirka to fi koyi da wannan kasa akan wannan zaɓe da aka yi lami lafiya kuma aka kare lafiya kuma a bangaren adawa suka lashe wannan zaɓe ba tare da hamaya ba Abdulrahman Gambo na gode yi nusa Tanko daga Banin Baka sake lafiya na gode. To na gode ni ma nusa a huta lafiya. Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio France International. Sunana Bala Yaro ma da jihar Zamfara tarayyar Najeriya. Alal hakika wannan zaben shugaban ƙasa da aka yi a ƙasar Najeriya to ba ƙaramin ci nasara aka samu a nahiyar mu ta Afirka ba. Dubo da wannan zaɓe an yi shi tsakanin tsohon ɗan ƙwallon kafan kasar da kuma mataimakin shugaban kasa wadda take shirin barin gado. Bala yaro wato ka san akwai waɗanda suke caccakar jojuya cewa ba shi da ƙwarewa ta siyasa. Shin kana ganin hakan zai iya kawo masa koma baya a sha'anin gudanar da mulkin Liberia? Ba zai kawo masa cikas ba. Dubo da shi dai jojuya na farko mutum ne wanda yake matashi sannan kuma yana da goyon bayan matasa na wannan ƙasa na sannan kuma duk da haka ina sa ran cewa zai samu experience zai haɗa kansa da manya-manyan 'yan siyasa waɗanda suke kasan waɗanda suka san siyasa dubo da a yanzu haka ma da ya lashe wannan shugabancin kasa in ka duba ai mataimakiyarsa matar tsohon ɗan tawaye ne telo. Eh wato Howard Taylor ba? Yawwa Howard Taylor. to kaga in ka duba da haka cewa zai kara samun taimako na gudunmawa na koda bai san siyasa ba to ina ganin cewa lalle zai samu experience yadda zai tafiyar da kasar wannan kasa ta Liberia sannan kuma wani babban abun farin ciki shine wannan zaɓe dai da aka yi shi har kotu ta ɗan yi barazana soke shi da ba soke shi ba misali an jinkirtar da zuwa zagaye na bi wanda mutane sun ɗan eh, razana da sauransu to amma alhamdulillahi aka dawo aka ci gaba da wannan zaɓe wanda ake ganin kamar za a samu fargaba amma kuma Allah cikin ikonsa aka yi wannan zaɓe lafiya aka kare lafiya kuma gaskiya tsakani da Allah mun yaba ma hukumar zaben Najeriya domin ba ta nuna son kai ba ga abin da ake tunanin cewa zai faru an bayyana wanda ya ci sakamakon zaben nan kuma cikin kwana ɗaya da kusan dakikanci aka bayyana wannan sakamako wannan ba karamin abin farin ciki bane a nahiyar mu ta Afirka da kuma wannan kasa ta Najeriya na gode Radio France International Bala Yaro mata a tashi lafiya na gode to ka huta lafiya Bala To kada ku sha'afa kuna tare da sashen Hausa na Radio France International cikin shirin jin ra'ayoyin ku masu saurare inda a wannan rana muka ba ku damar tsokaci dangane da kalubalen da ke gaban tsohon dan kwallon kafar nan George da ya lashe kujerun shugabancin Liberia a zaben da aka gudanar a makon jiya mai cike da tarihi zaben kamar yadda masu sanya ido na kasashen duniya suka ce ya gudana cikin kwanciyar hankali ba tare da ya mutsi ba to shirin dai zai ci gaba a daidai wannan lokaci tare da jin ra'ayi na gaba kamar haka Assalamu alaikum mai magana Suleiman mai wake jigas ta jigawa Najeriya. Malam Suleiman gashi dai George ɗin wato tsohon shahararren ɗan ƙwallon ƙafa daga ana iya cewa daga filin ƙwallo zuwa fadar shugaban ƙasa. Menene a gabansa a yanzu da ya samu mulkin Liberia? Abin da yake gabansa ganin da cewar shi mutum ne na mutane ya kamata ya mai da hankali wajen tafiyar da mulki na adalci wajen samarwa da matasa aiki yi kamar tun da shi tsohon ɗan wasan kwallon kwafa ne yana da cewa mai da hankali wajen jawo matasa jikinsa domin haɓaka harkar kwallo a ainihin ita wannan kasa ta Liberia. Kuma kaga wato matasan ne ma suka tsaya tsayin daka har suka ga cewa ya samu nasara sannan kuma matasa su suka fi yawa a Liberia don kusan kashi saba'in na al'ummar kasar duk matasa ne. To alhamdulillah to ganin da cewar wannan al'amari na matasa su suka ba shi goyon baya ɗari bisa ɗari to yana da kyau a ce ya dama da shi harkar gwamnati. To madalla muna godiya Malam Suleiman. sunana kadora diga ka dan fulani wasu jihar Bauchin Najeriya. To yau kan ba da ra'ayina game da zaben da aka gudanar a Liberia. To gaskiya muna taya waɗannan mutane murna da aka yi wannan zaɓe kuma ba a samu wani rikici ba. Mutane na cewa samar da aiki ga matasa yana ɗaya daga cikin babban ƙalubale da ke gabansa. Baya ga haka kai me kake ganin cewa akwai kuma abin da ya kamata shi Jojuwe ya mayar da hankali a kai? Ya kamata gaskiya wannan shugaba ya nemar wa matasa aikin shekara dubu biyu da goma sha takwas. Saboda yanzu matasa ya kamata su sana'a kuma a nema musu ayyukan da za su yi su shi gaba. amma bai kamata a ce matasa sun tsaya suna kake wando gaskiya ya kamata a yi kokari a nema musu ayyukan da ya dace na gode radio faransa international to madalla dan fulani ka huta lafiya Salamu alaikum sashin Hausa Faransa International ina kira jihar Nasarawa karamar hukumar Doma ni ne gani fulanin Doma. Gani fulanin Doma an zaɓi tsohon ɗan ƙwallon ƙafa George a matsayin shugaban ƙasa a Liberia. menene a gabansa a yanzu haka? To abin da yake a gabansa gaskiya kalubalen da yake gabansa ya kamata ya haɗa wato mutanen Liberia din kai ɗaya su dunkule wato su shi gaba wato su don kasar Liberia ya ci gaba kuma wannan zaɓe ya yi tasiri kwarai da gaske ya yi inganci kuma wannan kalubale ne ga shugabannin Afirka. Saboda wannan zaɓe an yi shi cikin adalci da lumana shi wanda ya sha kai kuma shi ma ya ɗauka kaddara kuma yake ba za a zubar da jini ba saboda domin sa ba ya taya wanda ya yi samu nasarar zaben kaga wannan abu ne mai mahimmanci ba irin Najeriya ba a rika wato kamar da Najeriya ne da an rika samu kashe-kashe iri wanda aka samu a baya saboda haka muna masu fatan alheri kuma muna kira ga don Allah don annabi shugabannin Afirka ki dauka darasi da zaben da aka yi a Najeriya. Mm, amma ita ma ita ma a Najeriya ai an samu sauyi domin a 2015 an mika mulki cikin sauki. Eh gaskiya ne a dubu gaskiya ne haka ne an samu sauki kam an fara samu sauki amma a kara ɗau darasi a abin da ya faru a Najeriya. Mm. Ina kira daga karamar hukumar Doma jihar Nasarawa a tsakiyar Najeriya suna na gani Fulani Doma Allah ya bar zumunci. mai magana bashir jela ne daga nan lafiyan bare bari kada na kungiyar mu da nasara to george weah ya zama shugaban kasar liberia menene kake ganin cewa manya-manyan kalubalen da ke tattare a wannan mulki nashi to madalla george ya lashe zaben liberia kuma abun farin ciki ne sai da ago kalubale da dama a gabansa musamman wajen haɗa kan al'umman kasar liberia da san da kaurin suna da ta yi na yaƙe-yaƙe da ya da kasan a baya to tun da tun bayan lokacin da ita shugaba mai barin gado ta karba abubuwa sun fara da daidaita to yana da kyau shi ma ya dora inda ta tsaya sannan kuma ya hada kan kan yan kasan domin a zauna lafiya don kuwa a nahiyoyin mu na afirka an sha zabe zaɓe daga ba kuma tarzoma ya zo ya barke alhamdulillah a najeriya dai ba a samu wannan ba domin fatan mu kenan Allah kuma ya kaya shirko. Kaga kenan yadda aka gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali ya nuna cewa demokradiyya na samun wurin zama a Afirka ko? Kware kware kware da gaske babu da za mu yi sisire Allah san barka da demokradiyyar mu na Afirka. Hmm. Kuma daga kancan na muka barka da dawowa daga wannan kasan na gode na magana Bashir Dila ne da ganin lafiyar bare da ta da na da mu da nasara. To madalla Bashir ni ma na gode. Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio Faransa mai magana Sade Sa'idu daga nan daura. To Malam Sade Sa'idu gashi dai an zaɓi George a matsayin sabon shugaban ƙasa. Menene kake ganin cewa abubuwan da ya kamata ya fi mayar da hankali a kansu a wato shekarar farko ta mulkinsa? To alhamdulillah dangane da wannan zaɓe da aka yi wa George a matsayin sabon shugaban ƙasar Liberia na farko ya zama wajibi ya nemi haɗin kan musamman ɓangaren 'yan adawa ko kuma in ce ɓangaren mataimakin shugaban ƙasa wanda ya kada domin samun haɗin kai saboda sai idan akwai cikakken haɗin kai na wannan ɓangarori guda biyu za a samu cikakken samun kwanciyar hankali zai tafi da mulkin shi. Mm, kaga wato wanda ya fafata da shi dama mataimakin shugaban ƙasa ne shine Joseph Buakai kuma a taron manema labarai da ya gudanar da ni kaina na halarta ya ce a shirye yake ya mika kansa a yi aiki da shi a gwamnatin jojuwe idan har jojuwe din ya amince ya kake kallon wannan mataki na eh hakika wannan mataki na shi wani abu ne mai kyau kuma ya kamata shi sabon shugaban kasa jojuwe ya amsa wannan gayyata ta shigo kuma buɗe wannan kofa ta shi da ya yi ta bangaren ashirin yake ya ba da cikakkiyar gudunmuwar shi domin a ciyar da ƙasar gaba saboda idan muka yi la'akari da liberia mu duba tarihin ta da ta fuskanci tashe-tashen hankula wanda ke da nasaba da bangarori daban-daban to a yanzu su yi amfani da wannan damar domin haɗa kansu domin ƙasar ta samu ainihin kwanciyar hankali musamman yadda gwamnatin dimokuraɗiyya aka yi wani canjin na wannan mulki daga zaɓaɓɓiyar gwamnati zuwa wata zaɓaɓɓiyar gwamnati wannan ba ƙaramin karamin ba ne ba a dimokuraɗiyyar ƙasar liberia da kuma yadda ta ƙasar ta hau kan turba ta samun zaman lafiya da maganar da sa'ida daga nan daura ta lafiya. Masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan rana a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashen Hausa Radio France International musamman Hassan Alhassan Sulaja da ya taimaka wajen hada wannan shiri ni Abdulrahman Gamba Ahmad ke cewa mu huta lafiya.